Lamarin ya faru ne a lokacin da wani jirgin ruwa ɗauke da fasinjoji sama da guda arba'in yawancin su manoma da ke kan hanyar su ta zuwa gonakin su ya fara tangal-tangal a cikin ruwan sakamakon matsanancin lorin kaya da mutane da aka yi mashi inda ya zuwa yanzu akalla mutane talatin da biyar ne ake nema cikin ruwan na garin gumi har yanzu ba a gansu ba wanda suka nutse cikin ruwan bayan da aka samu wani hatsari na taho mu gama a tsakanin kwale-kwale guda biyu a mashayar tsohuwar kasuwa da ke cikin garin. A cewar Bello Abubakar mataimakin shugaban masu gudanar da sana'ar tukin kwale-kwale a jihar Zamfara an gargaɗe matukin jirgin ruwan akan ya rage yawan mutanen da ke cikin jirgin amma ya ƙibin shawarar da aka bashi. fiye da mutum talatin a cikin jirgin to shi mai jirgin ya nemi mutane a rage wanda yake yana cikin haka na wasu na kiran sai dai Allah ya kiyaye yana cikin haka ya taye tare jirgin kawai sai jirgin ya nike duk inda mashayun ne na gumi da kewayen ta gaba ɗaya wanda ni ka kula da ainihi dukansu ina ba su shawarwari cewa idan suka sa mutane ga jirgi mutane suka yi yawa suka nemi a rage ba a rage ba su ɗan jirgi. Ya ce yanzu a yanzu dai an samu nasarar ceto mutane bakwai ne kawai inda ya ce har yanzu ba a gano adadin mutanen sama da talatin da biyar ba da ke cikin ruwan. Shi kuwa Murtala Sa'idu wanda ya tsallake rijiya da baya ya tsira da ransa bayan da kwale-kwalen guda biyu suka nutse da su a cikin ruwan ya bayyana yadda lamari ya faru da su. Muna cikin jirgi muna cikin kan lemu arba'in sun kamin jirgin ya tashi sai ana kiran a rage jama'a sun yawa ana cikin rage mutane sai da jirgi guda dama jirgi ne a sha masa ya ce ya sai mutane ya dawo sai ya tuwo ya kawar namu sai ya rage sai wancan ya ɗiɗi sai shi ma namu ya ɗiɗi sai gaba ɗaya sun hankali ko sun kai kasa sai mutane ne kama sauran gaba waɗansu kwara kwara daga ciki su ke na shiga ko ni bi Allah ne kwana gaba. kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp shehu muhammad dalijan wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce yanzu haka 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka hada da askarawa da 'yan banga da dai sauransu suna a bakin ruwan suna bada tsaro da kuma taimakawa wurin aikin na ceto mutanen da ake nema a cikin ruwan. Eh to ana na ana kokarin yadda za a yi a ceto sauran mutanen da suka nutse a cikin ruwa. Yan sanda na nan da yan CPG da yan banga da wasu mutanen gari na kwarai ana nan dai ana ta kokarin a ga yadda za a yi a ceto su. Na ko kun samu dalilin horo wannan lamari? Eh abin da muka ji cewa shine mutane da yawa suna son su tafiya zuwa inda za su je kuma jirgi daya shine ke wurin. Sai aka tura mishi mutanen da sun riga sun yi mishi yawa ga kaya ga mutane da yawa ta waɗannan dalilan ne yasa shi jirgin ya nutse saboda nauyi ya mishi yawa. Shi kuwa injiniya Bala Muhammad Bello wanda shine jami'in gudanarwa na hukumar kula da hanyoyin ruwa ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara ya nuna rashin jin daɗin shi kan lamarin inda ya ce za a gudanar da bincike ya kamata kowane jirgi mutum zai hau ya hau shi da life jacket so mutanen da suka hau wannan jirgi ba su bi ka'idan abubuwan da muke sanar da su a koda yaushe ba waɗanda suka tuka in Allah ya sa suna da rai gaskiya za a kama su domin manajin darakta dinmu Bolaji ne Bamiji ya yi doka kuma doka an yi gazetin dinta cewa duk wanda ya halaka mutane a cikin ruwa za a kama shi kuma za a mai tuhuma Haka ma ya ce shugabannin hukumar ta kula da hanyoyin ruwa na Najeriya Dr. Bolaji zai aiko da tawaga ta musamman domin duba yadda lamarin ya faru a garin Nagumi da kuma ba da shawarwari da samar da dukkanin taimakon da ya dace domin ganin an kaucewa faru hakan a gaba. Yanzu zuwa yanzu ne masu aikin ba da agaji da ƙwararru na can cikin ruwan na garin gumi suna ci gaba da gudanar da bincike domin lalabo sauran mutanen da ake nema a cikin ruwan. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazak Bello Kaura sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.